Assalamu alaikum jama'ar Agadis baki ɗaya. Da farko dai suna sunana Zaraddin Jibrin wanda kuka fi sani da auta MG Boy. Ina mai gabatar muku da kaina a wannan sallan idan Allah ya kai mu biyu ga sallah zan kasance tare da ku a cikin garin Agadis a gurin wasa na M.G. Sel Kimatizar. Kada ka sake a baka labari ko kada ki sake a baki labari namiji ko mace ku kasance tare da ni a wannan rana domin ku sai kun zo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutanen da magaran suna na Asiya ce lady ina mai muku albashi da zan kasance da ku biyar ga sallah a da magaran a gidan wasa MGC su kada ku sake ku bari a baku labari ina gayyatan ku maza da mata ya babba da yaro su ku zo mu haɗu za mu ci naman sallah tare za mu yi hotuna tare sannan za mu yi muku wasanni za ku nishaɗantu in Allah ya yarda kun san a nawa cika guda kacal so kada ka saki ka bari a baka labari ranar shida ga sallah kuma za mu kasance a gidan Tegas a kanyar malam gaja a daidai sai ejidis su masu yara kada ku sake ku bari a baku labari sai kun zo Na gode masoyiya na gode inda kika amince kika ban mafaka a ranke na zauna. Ba ni dama sarki Allah ba ni dama na yau dacen masoyiya wadda ba za ta saka na kunci ba Allah. Assalamu alaikum sunana tiki Adam. Ina mutanen da magaran 'yan ƙasar Nijar kada ku manta wannan sallar fa muna tare da ku a damagara a NGC biyar ga sallah za mu zo mu gabatar muku da wasa to banku da kwarkwata ku zo mu nishadanci gabaki ɗayan mu a NGC akan kuɗin shiga zaka ɗaya katsal daga nan za mu tafi gidan Tegas ranar shida ga sallah kenan kanyar malam gaje inda daga nan za mu je mu ci gaba da wasa na ranar ah, shida ga sallah kenan kada ku manta kusa da CAJDs e za mu zo mu